kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a yanzu da muke magana <clears throat> ta yi daidai da ranar lahadi wadda ta daidai da 28 ga watan jima'a sani hijira na da shekara 1430 daidai da 21 ga watan jun shekara ta 2000 wannan shine ainihin wato kasar na uku daga cikin jeren giyar karatuttuka ko kuma laccoci da wa'azozi da muke akan gulma kuma muna fatan insha Allahu ta'ala shine zai zama kasar ɗin ƙarshe domin matsalolin da muka tattauna mun taho ƙarshen su insha Allahu ta'ala muna fatan mai kallonmu da sauraronmu ya nemi ci gaba ko kuma wato kasusuwan baya na wannan domin za su taimaka mishi wajen ainihin <clears throat> fahimtar hakikanin sakon da muke ƙoƙarin mu isar a wannan lacca insha Allah ta'ala wa'azinmu da zai biyo baya a ranar asabar mai zuwa za mu yi shi ne akan wata mas'ala da muka daɗe mu ne wa jama'a alkawari ita ce akan mantuwa mantuwa me ke haifar da mantuwa mece ce ma mantuwa tukuna waɗanne illoli ne ga mantuwa sannan kuma waɗanne fa'idoji ne suke ga mantuwa domin kamar yadda mantuwa take da illa haka kuma mantuwa take da fa'ida da ainihin alheri to za mu ainihin ji waɗannan abubuwa sha Allah ta'ala idan muka zo tattaunawa a cikin wannan wa'azi na in Allah so takarda da za mu yi amfani da ita ko takardun da za mu yi amfani da su a matsayin ainihin lecture note ko kuma hand out in Allah so jama'a sai su yi guziri na kuɗi wanda za su siya don na tabbatar da cewa ba za su gaza shafukan da za su kai naira ɗari ba ko makamantan haka wato risala ce sukutun da guda wadda wani malami ainihin ya shirya ta ita ce za mu gina wannan ainihin lacca ta mu a kai insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu a jiya muka ɗauko wani babi mai ban mamaki cewa kuma duk bayan kai da komowa da malamai suka yi wajen tabbatar da cewa gulma haramun ce sai kuma suka ce amma akwai wata nau'i ta gulma wadda take ta halatta ko kuma ta zama sunna ko wajibi da gwargwadon yadda ta kasance mun ji daga wannan hali da ya halatta ainihin ai gulma shine tsoratar da mutane game da sharrin wani mutum to in ya kai sai an faɗi sunan shi ko kuma yi musu nasiha game da ainihin su kauce wa makirci na wani mutum to wannan babu laifi ainihin a bayyana haka daga ciki akwai aikin da malaman hadisi suka shahara suna yi akan ainihin raunatar da masu riwaya da kuma karyata su da kuma ambatan sunansu da iyayensu da kakanninsu da duk wasu siffofi nasu don a gane su tsaf akan cewa waɗannan makaryata ne ko masu rauni ko mutanen banza wannan malam ya ce ya halatta malamai duk sun haɗu kan haka ai yakan zama ma wajibi idan an samu wani hali na buƙata. muka shiga gaba ta biyu wadda malam ya ce wa min ha al mushawara akwai neman shawara fi musaharati insani ainihin wato wajen surukuntaka ta kama da wani mutum zaka dauki ya ka bashi ko kanwaka ko makamantan haka au musharakatihi ko zaka yi mu'amala da shi a wata hudda baka san halin shi ba au ida'ihi ko kuma zaka ainihin bashi ajiya a cikin <clears throat> littafin al daidai wannan wuri al-imam sai ya kawo kuma ko kuma shi zai baka ajiya za ka ba shi ajiya ka binciki mutane shin yana da nagarta da hali na kirki da nike amana ka ba shi ajiya ne eh. ko ko shi zai baka amana sai ka ce bari ka nemi shawara wurin mutane suka zo ka ce ni dai kun san garin nan nazo ci rani ne ga wani ya zo ya ce zai bani ajiya amma ban san shi ba su ce wane ne wane ne dan kada ya zo ya bani ajiya da za ta zama abin nan sai kai da aka zo aka tambaye ka kasancewa wannan mutumi yana mu'amala da kayan sata wannan mutumi yana yana mu'amala da kaya waɗanda za su iya saka ka a cikin rikicin aka gano kana ajiye da su kamar makamai kamar hoda iblis ko wani abu wanda yake akwai matsala a ciki to a wannan halin kai da wannan bakon ya zo ya tambaya wajibi ne ka ce mishi kaga wannan mutum eh to yana siyan kayan sata kaga wannan mutum eh dillali ne na barayi kaga wannan mutum eh to yana mu'amala da kaza da kaza da kaza da gwargwadon abin da bukata ta kama na ka tsoratar da shi to ya halatta kaga wannan mece ce gulma ce kake amma ta halatta saboda me saboda ya zo ya danka maka amanar kai mishi bayani don ya fita daga wani hali ko kuma kada ya shiga aw mu'amalatihi ko za a hada wata mu'amala aw ghairi zalika ko makamantan haka aw mujawaratihi ko kuma za ka yi makwabtaka da shi wa yajibu alal ah, mushawar ya wajaba ga wanda aka nemi shawara Allah ya fiya halahu kada ya boye halin wanda aka tambaye shi din bal yazkuru masawi'a wajibi ne ya faɗi duk munanan halaye allati fihi waɗanda suke tattare ga wannan mutum da ake tambaya a kai amma bi niyyatin nasiha da niyyar nasiha ba da niyyar cin mutunci ba ومنها إذا رأى متفقها يتردد على إلى مبتدئ haka idan aka ga ɗalibi mai neman ilimin addini yana kai da komowa zuwa ga wanda yake ɗan bid'a ne shi bai san ɗan bid'a ba ne mutum ne ya zo daga gombe ko mutum ne ya zo daga sokoto ya zo kana kaduna ko kana kano kai ka san wannan yana cikin mutanen kirki sai ka ga ya tafi yana neman ilimi a wurin wani ɗan bid'a ko a wurin wani mutum wanda yake yana da ilimin amma yana da halaye na banza wanda ƙarshen ta ganin wannan ɗalibin ilimi tare da irin wannan mutum mai halin banza zai zubar da kimar wannan ɗalibin to anan za ka yi mishi nasiha ko kuma wani hali makamancin wannan mutum ne wanda ka san shi akwai nagarta ka sha jin labarin shi da makamantan haka sai ka ga ya zo yana ainihin wato neman auren wata yarinya wadda ku 'yan anguwar kun san hakikatan wannan yarinya fajira ce amma shi a matsayin shi na bako ta yi wuya zo ne wata rana wadda an yi dace da yarinyar nan ta ɗauko hijabi ta sa ko ta ɗauko niƙabi ta sa yi waɗanda suke karuwanci ma jiharan da suka yi rijista kansu a gidan karuwa yau suna sa hijabi ta iya ya ganta da wani birki ɗaya ɗan hijabi ne ya ganta da niƙabi ko makamantan haka sai zo ya tsaya zai nemi aurenta a nan ba komawa za ku yi gefe guda kuna cewa ku duba mutumin nan mai mutunci ya zo yana magana da yarinyar nan ashe shi ma dan iska ne a'a sai ku tunanin salahiya shi ya zo yana neman aurenta ne a halin shi bai san nau'in irinta ba a irin wannan halin wajibi ne ku faɗakar da shi haka wancan ɗalibin ilimi wajibi ne ku faɗakar da shi a wani babban mutum ne kuke jin labarin shi a kaduna ko a katsina ko a ina ne yana tare da mutanen kirki sai ya zo garinku sai kaga ya faɗo hannun boka ko ɗan tsubbun anguwar mai yiwa ya taho neman magani ne mai yiwa ya taho neman addu'a ne yana zaton cewa wannan malami ne na sunna sai ku samu limamin ku dattijo sai nemi wannan ainihin mutum da ya saurare shi ranka ya daɗe mu muna jin labarin ka kai mutumin kirki ne a katsina muna jin labarin ka a sokoto kai bawan Allah ne amma mun ga ka zo anguwan nan tamu ka faɗo hannun wane ba mu san irin buƙatar da take kai ka wurin shi ba sai dai muna faɗakar da kai akan cewa ɗan tsubbu ne ganinka a wurin shi zai zuba maka da mutunci wanda zai iya komawa baya a garin ku cewa ka koma wani gari wanda ba a san ka ba kana hudda da wanda yake ɗan tsubbu ne ina fatar an gane wannan to a irin wannan hali babu laifi mala yace au fasikin ya akhudhu anhu al-ilma ko ga cewa ɗalibi mutumin kirki yana zuwa wurin wani yana da ilimin amma kuma shi fasiki ne mai ilimin yana neman ilimi a wurin shi to sai faɗakar da shi wa khafa an yatadarrara almutafaqihu bidhalika sai kai ka ji tsoron cewa kada wannan ɗalibi ya cutu da wannan neman ilimi da yake a wurin wannan fa alaihi nasihatuhu bi bayani halihi wajibi ne kai kai nasiha ga wannan ɗalibi ta hanyar bayyana hali na wancan ɗan tsibbu ko dan bid'a ko kuma mugu ko makamantan haka amma bi sharti an yaqsida nasiha da sharadin cewa nasiha kake nufin yi ba wai kana nufin yi ne ka karkato da alheran da kaga yana kaiwa wancan dan tsubbu ya dawo da shi zuwa gare ka ba a matsayin ka kai kuma na malami ko da malamin sunna ne kaga cewa wannan yalla bai kwamishina ne ko sanata yana zuwa wurin wancan dan tsubbu yau a kawo buhunhunan shinkafa gobe a kawo raguna jibi kaga an kawo abubuwa sai ka je ka faɗakar da wannan yallaɓai da nufin me da nufin ya dawo wurin ka kai ma ka iya addu'a amma ba nasiha ce manufarka ba ba haɗarin da ke tattare da shi game da lalata mai aƙida da addini ba abinda kake tunani don waɗannan buhunhunan shinkafa su dawo gidanka to idan ya zama wannan ce manufar to babu shakka na ɗaya abin da kai gulma ce na biyu kasancewa wannan mugun nufinka ya lalata kuma duk abin da zai biyo baya na wannan ainihin abin alkhairi sai dai in ka zo ka canza niyya ta zama saliha domin kakan yi wani abu da farko ya zama mummuna amma daga baya kuma sai ka gyara shi an tambayi imamu ahmad aka ce dan allah ka nemi ilimi sai ya ce a'a bar maganar dan allah ya ce wani abu ne na jarabci da son shi kawai sai na tashi na biya wa kaina bukatar abin da nake so amsa ce wannan dunkulalliya imam al-ghazali ya bayyana ta yace ce mu kan ba mu nemi ilimi don Allah ba mun ga malamai na damawa ne a zamanin mu mu kuma muna cikin talauci sai muka tashi mu ma muka nemi ilimi domin mu ma a dama da mu yace amma daga baya sai Allah ya juye wannan ainihin manufa mu ta sharri sai ta koma ta alkhairi akwai malaman salaf da yawa da suka ambaci ire-iren waɗannan maganganu in ka karanta littafin jami'ul ulumi ay jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na al-imam ibn abdul barri dan haka akwai abin da asali zaka gina shi akan muguwar manufa amma shi abin abin alheri ne to daga baya sai ka dawo sai ka gyara manufarka sai ta zama saboda Allah ina fatar an gane sai malai yake cewa wa hadha mimma yughlatu fihi to wannan wurin na daga cikin wurin da kuskure yake yawan shigowa domin wa qad yahmilu al-mutakallima bi zalika al-hasad wani lokacin hasada sai ta dauki mai magana misali kai alarama ne mahaddacin qur'ani ga wani alarama mahaddacin alqur'ani sai Allah ya zuba mishi kwarjini da farin jini a wurin jama'a daga garuruka mabambanta suna kawo ƴaƴansu ya haddatar da su alqur'ani amma shi dan bid'a ne a daidai lokacin da zaka je ka wa iyayen 'ya'ya da suka zo za su kawo 'ya'yansu wurin wannan mutumi Ka ne musu nasiha ne da nufin cewa wannan mutum dan bid'a ne abin da bakinka ke faɗi kenan amma wuta hassada tana cin zuciyarka a wannan lokacin sai zama ba nasiha kake ba me kake gulma kake yi don haka kun ga tsarkake niyya a wannan fagen yana kubutar da maganganu da ayyuka da za ka yi da dama waɗanda za su tashi daga gulma su koma ainihin nasiha sai malam ya ce wa yulabbisu shaytanu alaihi zalika so da dama shaiɗan yakan zo ya rikita mutum akan haka wa yukhayyilu ilaihi annahu nasihatun sai shaytan ya rudar da shi cewa ai nasiha ce a halin hassada ce yanzu ta ja shi ga wannan maganar ba wai nasiha ba dan haka sai an yi taka a wannan babin kun san me yasa tsantsan din saboda kai da wanda kake nasiha akan shi din a karan aikin ku daya ko kun fahimta gama me yiwa sai ya zama sadda kai yunkura yau da daddare kai tunanin gobe da safe za ka nasiha kafin gari ya waye sai shaidan ya shigo da kai shine sai shigo maka da rudani sa maka ai in kai kokari ka wargaza wannan duk ɗaliban za su dawo wurinka haka sai an yi taka tsantsan jama'a hassada musiba ce domin wuta ce take ci a cikin zuciyar ɗan adam kuma babban mai kunna wannan wuta ya hura ta shine wa shine iblis don haka sai an yi taka tsantsan jama'a muhammadu bello sarkin musulmi ɗan gidan shehu usmanu ya ce na ga babana ɗan hodiyo kullum ya baro gida kafin ya shigo masallaci domin gidan na jikin masallacin ne sai in ga ya tsaya a wani lungu yana ta addu'a yana ta addu'a ce ran nan dai sai na ce mishi wai daga tsakanin ka gida zuwa ka masallaci kullum ba za ka shigo wurin darasi ba sai kaya addu'a ya ce roƙon Allah nake matsaloli da dama daga cikin na roƙon Allah ya sa ɗalibai na su fahimci karatun ina roƙon Allah ya cire riya da sum'a a cikin aikina sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya cire mini hasada Muhammad Bello ya faɗi wannan a cikin littafin mai so fi tarihi biladi tukuro Allah ya gafarta musu babban malami al-Imam ku ji magana da yace dan haka sai yace Falyuta falyutafaffan lidhalika dan haka sai ai marmaza a faɗa ka game da wannan ai ka tsantsan kada hassada ta shigo Allah ya kiyaye ni ku abin da nake cewa in har ka ji tsoron hasada za ta shigo kuma kai kokarin ka takura zuciyarka daga hasada kar ta shigo kaga cewa ka gagara ko to ka haƙura da nasihar domin a nan tun kuɗe kar ka shiga kai cikin hasadar ya fi maka muhimmanci da ka je gabatar da nasihar da za ta zama hasadar ta soko kai domin idan hasadar ta soko kai ko 'yar yaya ce to ta ruguza ainihin adadin nasihar kuma komai yawanta don haka in har ka ga ka yi ƙoƙarin gwagwarmaya da shaidan a zuciyarka tsakanin kai nasiha kake so ka yi shaidan kuma ya riga ya feso maka wutar hassada to sai ka janye nasihar ka haƙura da ita li'anna al mafasidi muqaddamun ala jalabil manafi mutum ne yace ka zo na zan baka buhun omo guda amma kwata mafi girma da ke kusa da gidanka sun jima cikinta ma'ana ya lamunce maka akwai abin wanke wannan dauɗa har da ƙari amma ka fada cikinta kana da yaƙinin cewa in ka fada cikinta ba za ka haɗu da wata kwalba da za ta huda kafa ka ba kuma wadda bai maka alkawarin maganinta ba Ka ga kenan dar'ul mafasidi ka tunkuɗe cutar da kake zaton za ta afku ya fi ka afka cikin cutar da tunanin wani amfani zai zo da haka jama'a hasada musiba ce Allah ya kiyaye wa minha an yakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha wana ne gwamna ya ɗauke shi sai ba shi director ko pamsec ko commissioner. sai ya zama shi commissioner ko director ko pamsec din baya yin abin da ya cancanta yi a bisa ka'idar da aka ɗora shi imma bi an yakuna imma bi Allah ya kuna salihan laha ko dai ya zama tun farko ma bai dace ba tun farko gwamna ya ɗauki wani ya bashi kwamishina bai dace ba wa imma an ya kuna fasikan ko kuma ya zama ya dace amma mutumin banza ne shi a wannan matsayi da aka sa shi madadin ya ɗaga wa mai girma gwamna ko mai girma shugaban kasa ko mai alfarma sarkin musulmi ko wane ne daraja sai zama ba da wannan mukamin zai zubar da girman mai gwamna ko makamantan haka me wannan magana take nufi ya dace da aikin amma mutumin banza ne shi ga ɗabi'un shi shi ko mu'amala da mutumin banza da ɗaukar mutumin banza ka bashi mukami yana fassara wa jama'a ko dai kai ma haka kake misali su da dama masu mulki manya sukan ɗauko wata ƙaramar kujera sai su bayar da ita ga wane yayin da su jama'ar gari sun san wane ya shahara yana cikin 'yan cult yana cikin ƙungiya asiri wane yana cikin 'yan luwaɗi sai ka ji magana ta fara fasuwa cewa ai in ka ji girin girin to da labari mai yiwa shi ma na saman yana yi ne kana nan wata ran wannan maganar na yaɗuwa a cikin gari yan jarida sai kaga sun fitar da katun shi babban yana luwaɗi da ƙaramin amma hakikatan shi babban bai da wannan halin ƙaramin ne yake da halin ya shahara a cikin mutane amma jawo shi da babban ya yi bashi mukami sai ya fara fassaruwa a tunanin mutane cewa shi ma fa babban haka yake su kuma 'yan jarida dama suna da ɗabi'a abinda ba su da tabbas a kai amma suna so su ɗanɗana sai su mai da abin katun shine ba za su rubuta shi a rahoto ba sai a sa shi a katun in kai magana a ce a wasa ake kuma ba da kai ake ba ba a faɗi sunanka ba wasa ne kuma drama ce katun ne ina fata an gane shine mala yake cewa au mughaffalan ko kuma sakarai ne wa nahwa zalika da makamantan haka to a irin haka kai da kake gefe guda kaga cewa gwamna ko sarki ko shugaban ƙasa ko wani da ke da wilaya amma ya ɗauko wata ƙaramar kujera ko makamancin haka ya danƙa wani fayajibu zikiru zalika liman lahu alaihi wilaya amma wajibi ne sai ka je ka gaya wa gwamna ko shugaban ƙasa ko sarki ko dagaci ko hakimi ko wane ne ke sama da wannan ka faɗa mai ga halin da wane yake ciki bai dace da riƙe muƙamin nan ba ko kuma wane ya dace sai dai mutumin banza ne don haka mutanen garin mu ranka daɗe sun fara maka wani irin kallo irin yadda suke kallon shi za ka faɗi haka ne da nufin me da nufin ya sauke shi daga wannan kujera wa yuwalliya man yasluhu ya ɗora wanda ya dace aw ya alama zalika minhu ko kuma ka yi ƙoƙarin sanar da shi wannan gwamna ko shugaban ƙasa li yu'amilahu bi muqtada halihi don ya koma yana mu'amala da shi da taka tsantsan madadin irin sakin jiki da zai mishi da misali daga cikin abin da zai taimaka a zargi cewa gwamnan ko ministan ko shugaban kasar yana da halin luwaɗi irin na wannan shine a ga suna yawo tare da daddare su biyu a mota a gan shi karfe biyun dare ya fito daga gidan shi shi kadai daga lokacin da aka faɗakar da gwamna cewa wannan fa halin luwaɗi ne da shi kuma duk sanda ake ganin shi keɓance da wane idan wanin sama yake da shi za a ɗauka yana yi da shi in shi ke sama da wanin za a ɗauka shi ke yi da wani don haka ranka ya daɗe ina ganin wani da kake keɓantuwa da shi to jama'a su daina ganin ku a keɓance musamman a lokuta waɗanda za su taimaka domin zargi yanzu wannan me kake yi gulma ce amma wajibi ne ka yi ta domin ka kara mutunci da matsayin shi wancan da kasancewa mai mutunci ne sai ce wala ya bihi kada ya saki jiki da shi shi asalin wancan gwamna ko kuma kada ya rudu da shi cewa ai ya iya aiki a yana nan da wani munin hali wa an yas'a sannan shi gwamna da ke sama ko minista ko shugaban kasa yayi iya kwazon da zai yi fi an ya huffahu alal istiqama yayi kokarin gyara shi yace to wani an dauki mukami an baka amma ga abin da aka faɗi a kanka amma ina so ka gane waɗanda suka zo da maganan nan ba makiyanka ba ne waɗanda suke ƙaunata ne kuma suke ƙaunarka domin suna ganin cewa in ka zuban mini da mutunci to kai ma za ka dawo ka zube ya tabbata abin da suka faɗa ɗin nan ka ji tsoron Allah wato so da dama bari ku ji idan kana da cikakken iko akan mutum ka zaunar da shi ka bi shi in a technical manner da ɗabi'a a hankali a tsanaki ka bi shi a natsa ka gabatar mai da tambaya irin wannan yakan fito gaya maka gaskiya ina gaskiyar maganar da aka faɗi a kanka sai ce gaskiya ne sai ce to ai kaga wannan ba daidai ba ne to a wannan lokacin sai shi wanda yake da shugabancin na gaba ɗaya sai ya ƙoƙarin dawo da wannan kan hanya don ya gyaru au ya tabdila bihi ko kuma sai sauya shi da wani sai ya ɗauke shi ya kai shi wani wurin wanda ba zai taɓa mishi mutunci ba jama'a mun gane wannan da kyau yanzu abin da ya sa aka kawo wannan maganar ita ce kai da kake gefe guda kai ba gwamna ba kai ba darakta ba ma'ana lasta min al'iri wala min nafiri ba ka ga tsuntsu ba ka da tarko kai kana gefe guda ne sai gwamna ya ɗauko wani ɗan anguwa ku sai ba shi famanan sakatare a ma'aikatar kaza sai ko kana ma'aikatar kaza ta local government sai gwamna ya ɗauko wani daga wannan local government ɗin taku sai ya ɗora shi wani mukami shine ake cewa in ka je da zance irin wannan wurin gwamna ba gulma ka je da ita ba amma da sharaɗin da muka gabata a baya shine ne sharaɗin ikhlasi da kuma nasiha ba da sharaɗin a kifo ƙwaryar shi ta dawo cikin ƙwaryarka ba ma'ana ka faɗi ko ba ka faɗi ba ma'ana ko ka buɗe baki ka ce ranka daɗe in ka cire shi ni na dace da wannan aiki domin digiri na na ɗaya akan haka ne digiri na na biyu akan haka ne sannan ina da diploma akan haka sannan shekara ta goma sha biyar ina aiki akan wannan ni din nan ranka daɗe ka ne zan riƙe maka amana ka fito ƙarar ka faɗa ta bayyana ko baka fito ƙarar ka faɗa ba amma kana ƙoƙarin ka kawo sarar shi a wurin gwamna da nufin in ya cire shi ya naɗa ka yanzu menene a nan yake gyara aikinka kyakkyawan niyya menene yake ɓata wannan aikin naka mummunan niyya a ƙarƙashin wannan bari in yi wata magana wadda ta yiwu wanda ya ji kasaɗina na farko da na biyu daga cikin masu mulki in ya ji wannan magana ya ce to yanzu yaya zami kuma kenan an ce kuma kan mu saurari gulma to yanzu shi kuma wani da ya zo ya kawo mini maganar in ya tabbata a shar'ance ba gulmaye ba to ni kuma da na saurare shi fa kai ma ba gulma ka saurara ba sai dai a nan saboda sharrin da masu kai zance suke shiga ciki da kuma haɗarin da suke shiga ciki wanda muka gabatar na rashin ikhlasi da hassada idan kana mai mulki sai ka rinka taka tsantsan da abubuwa biyu abu na farko shine su wane ne za su kawo maka magana abu na biyu wacce irin magana za su kawo maka wato mai mulki ko wanda yake shugabancin jama'a na addini ne ko na rayuwa yana cikin fix yana cikin matsala in ya ki sauraren abubuwan da ake faɗi gaba ɗaya za a samu matsala in kuma ya buɗe kunnen saurare gaba ɗaya za a samu matsala to ya zai yi sai ya san irin mutanen da za su kawo mishi da kuma irin maganganun da za su kawo mishi dalili na akan haka shine riwaya sahihiya cikin sahihu muslim daga sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mishi yarda wata rana tafiya ake yi za a tafi jihadi munafikai sun yi dandazo suna tsegumi suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ku rabu da shi ko uzmun. wajen jin gulma shi kunne ne manzo Allah ya cika jin gulma ya cika kaza ya cika kaza ya cika kaza sai ibnu mas'udin ya ji wannan magana sai zuciyar shi hankalin shi ya tashi manzo Allah ya ce mu daina kawo mishi gulma ana wannan gulma da manzon Allah yanzu in ban zo na faɗa ba yaya kenan in kuma na zo na faɗa ya ce na zo gulma saboda abin yi mai ciwo sai ya fashe da kuka da iso manzon Allah kafin ya buɗe baki ya magana sai idon shi na bayyana hawaye manzo Allah yace lafiya yace ya manzo Allah ka ce mu daina ɗibo labarai mu kawo maka amma akwai labarin da in mun ji ba za mu iya daurewa ba saboda labarai ne ake munana akan ka da nufin a rusa ka manzo Allah yace me ka jiyo yanzu <laughs> me ka jiyo yanzu yace ga abin da na jiyo ga abin da na jiyo yana gama faɗin haka sai ce ai Allah ya riga ka ya ji su har ya saukar da ayoyi nan ne Allah ya saukar da ayoyin suratul nisa da har Allah yake ba da martani ga irin kalmomin da suke cewa yace qul uznu khairul lakum kunnan da kuke cewa wai manzon Allah kunne ne wajen jin gulma ba ma mai jin gulma ba kawai shi kunne ne gaba daya Allah ya ce ka ce musu kunnan da ya fi ku alheri suratul tauba ko suratul tauba ashe jama'a in kun fahimci wannan kana babba in ka ce gaba ɗaya ba za ka saurara ba matsala ne in kuma ka buɗe ƙofar saurare fa matsala ce kenan sai ka san waɗanne irin nau'in mutane ne za su kawo maka magana to sannan ta wani wurin su kuma waɗanda za su kawo maganar ya kamata su koma su rinka taka tsantsan saboda irin tarkon da za ka sa musu ka amince da shi ya faɗa kar ka nuna mai amma ka amince da shi kai tsaye ka firgita shi ka tsoratar da shi ka saka shi a cikin rashin amincin cewa yanzu wane eh ka san na amince da kai kake faɗin wannan maganar eh kuma ka san me zai biyo baya idan na bincika na gano sabanin haka ne wannan zai sa duk wanda ya san an amince da shi zai kawo maganar ba zai amfani da aminci da aka yi da shi ba kawai sai ya yi mai sai ya tantance ya tabbatar waɗannan maganganun na yi su ne saboda munasabar cewa ya halatta kai ka kai tsegumi ga mai mulki a kan wana da yake yin abin da bai dace ba to shi kuma ya halatta ya saurara ya halatta ya saurara amma da taka tsantsan in ba haka ba masu kaiwa masu mulki da manyan mutane da malamai da masu shugabanci labarai suna da wasu irin abubuwa da suke tsarawa su kai labaran don su hana mai mulkin zaman lafiya domin su su samu zulfa su samu kusanci da shi domin kullum aka zo aka ce ran kai daɗe wallahi tallahi suwana suna nan sun ce tazarce in dai kai ne wallahi baka isa ba ka ji ma wanda suka ce za su fito da shi yanzu haka sun aika da miliyan ɗari biyar a rarrabawa mutanen jam'iyya to dan Allah waɗancan sun koma gefe guda da adawa sun aika da miliyan ɗari biyar gwamna ko shugaban ƙasa ko ciyaman ai kaga dole ya tashi in ya fitar da kuɗin ai akalla dai sai an sa shi mai ba da labarin a cikin kwamitin rabon kuɗin haka ne ko ba haka ba kaga ashe in ka sake duk labarin da suka kawo maka suka firgita ka to babu shakka za su yi ta amfani da kai a wajen karɓan kuɗi kawai ta ka gama yoɗe ƙarfinka da watsar da tunaninka tun abokan hamayyan ma ba su taso ba sadda za su taso ka riga ka gaji Na gaba ka ce ranka ya daɗewa ne ya fito bai ka ce rabu da shi mutum nawa ne suka fito na bada kuɗin ba wani abu a halin wannan na ƙarshen na gaske ne karanta bayanin wujubin hijrati alal ibadi shehu usmanu dan fudu ya faɗi wannan na daga cikin makircin da ake wa masu mulki wajen yoɗe karfin kafin lokacin amfani da karfin ta kan Allah ya sa ka a kujeran mulki ko shugabancin jama'a sai ka zanda takatsantsan wajen karɓe ko ture labaran da ake kawo maka kun san cewa saddam sai da aka zo aka gaya mishi makircin da ɗan uwan shi da ya fi kowa amincewa a duniya ya mishi ya ce sam ya sa aka ɗauki wanda ya kawo labarin aka jefa shi a kurkuku mana bayan da su saddam suka gama shiryawa za su yaƙi amerikawa hakan kamar yadda yake cewa iraki za ta zama kabarin amerikawa an shirya din za ta zama kabarin amerikawa sai amerikawan suka hada da wasu munafukai aka je aka samu wani wanda yake dan uwan uba ne ga saddam kuma saddam ya amince da shi iya aminci na ƙarshe sai aka je aka same shi aka ba shi kuɗi aka yi mishi alƙawuran in ya yarda an yi abin da ake so a yi za a zo a fitar da shi je a saka shi a wata ƙasa ya rayu cikin duk abin da yake so ya rayuwar shi kuma yana da security sai ya amince ya ci amanar Saddam kenan sai wani ya samu labarin kawun nan naka da ka amince da shi fa akwai labarin cin amana akan shi ka bincika sai Saddam yake ƙarya kake sai ce ku kama shi ku jefa shi kurkuku sai aka jefa shi kurkuku sai watsi da labarin sai kuma labarin ya zama ba gulma ba ce gaskiya ce amerikawa sun shigo saddam ya ba da umarnin aje a fara bombin su ana kashe su kawai iraki ta zama makabartarsu sai zama dukkan tankokin yakin sai kunamunsu suka ki kamawa saboda shi wancan kanin uban saddam din ya biya zazzare kunamun shikenan daga nan ne saddam ya zo yana la haula wala quwwata illa billah allati ma afadathu wa lam tufidu saboda haka in kana shugabanci kar ka saka wa jama'a kofa su zo da labari kar kuma ka dode amma akwai wasu nau'in mutane da kai ya kamata kai amfani da hankalinka wajen karɓar labari daga gare su amma su ma da taka tsantsan. Allah ya kiyaye amma kun san babban abu shine al-isti'anatu billah ka nemi taimako wurin Allah kawai saboda duk abin da baka tunani a rayuwa yana iya faruwa kuma aka san shi na iya faruwa saboda haka baka da wani dabara baka da wani karfi sai ga Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Alkhamis babban malami al-Imam ya ce wuri na biyar daga cikin wuraren da malamai suka ce babu laifin an ambaci aibin wani an ya kuna mujahiran bi fiskihi mutum ne zan yana bayyana fasikanci karara nau'in yan matan da yake zuwa yake wucewa da su kowa ya san waɗannan yan mata ba masu mutunci ba ne nau'in irin abubuwan da yake aikata kowa ya san wannan yana bayyana sabon Allah ne karara au bid'atihi ko kuma ya zo yana bayyana bid'a karara kal mujahir bi shurbil khamri kamar mutumin da yake bayyana shan giya karara ya shate mishi mankas kuma ya zo cikin gidan shi tsakiyar ƴaƴan shi da matan shi da jama'a baya jin kunya wa musadaratin nasi ya tinkari mutane gaba da gaba cikin giya ko cikin sabon Allah suna gani wa akhzil maksi yana karban ainihin wato abin nan cin hanci ko toshiyar baki ko kuma wani abu da zai karba da nufin cewa zai je musu alfarma a gaba duk wannan yana zama ainihin almaks sannan wajibayatil amwali zulman da kuma tara dukiya ta zalunci wa tawallil umuril batila duk wani al'amarin banza za a same shi yana ciki to yanzu irin wannan mutumin fa yajuzu zikruhu bima yujahiru bihi abin da ya bayyana to ya wajaba ko ya halatta a bayyana abin da ya bayyana abin da bai bayyana ba fa kar a bayyana shin an je bada labari wa yahrumu zikruhu bi ghairihi min al uyub ko yana da wasu aibikan da basu bayyana ba to ka ambace shi da wannan sai dai ambace shi da abin da ya bayyana kawai ina fatan mun gane illa an yakuna li jawazihi sababun akhar mimma zakarnahu sai dai in ya zama wancan laifin da ke boye kuma yana da wani ainihin dalili da zai akwai wani dalili da zai sa a fito da shi in ba haka ba fa wanda ya bayyana za ku faɗi kawai wanda bai bayyana ba fa to ba za ka faɗa ba misali medical laboratory scientist ne kai a ce kai mai binciken irin abubuwan da suka shafi jama'a ne wani ya zo an ɗauki jinin shi wani ya an ɗauki kashin shi wani ya an ɗauki fitsarin shi aikinka kenan sai wani ya kwanta rashin lafiya sai aka zo cikin bincike da ake a asibitin ku an ɗauki jinin shi aka gano yana da cutar kanjamau tare da cutar kanjamau nan bata bayyana ba ya warke aka sallame shi ya tafi ana nan sai ya bayyana a ku yana neman aure auren nan da ya bayyana yana nema sai ya zan yana da wani hali wanda ya bayyana gare ka kuma ya bayyana ga jama'a ka je sai ka ce to gaskiyar lamari wane yana da dukan mata me yasa duk anguwa suna ji da tsakar dare zai tashi yana dukan matar shi makwabta za su fito suna sulhu makwabta za su fito su kwace ta tana ihu yanzu ya bayyana yana dukan matar shi ko bai bayyana ba ya bayyana sadda dattijo kaza ya zo ya ce wane ya zo a ku ya ce yana neman ainihin auren mishi da ya sai ka ce mishi eh gaskiya ba shi da wani aibi bayan dai na san yana da yawan dukan matar shi sai wannan dattijo ya ce eh na ji labarin haka amma na bincika ita mata ce take da tsiwa sai ka ce mishi to gaskiya baba akwai saura ka san dai aiki na ni malamin asibiti ne ina bincika jini da kaza da kaza to bare da ya kwanta rashin lafiya mun gano yana da cutar kanjamau kaga wannan a ɓoye take amma munasabar da za ta sa ka faɗa nan aure ne amma da kasuwanci ne fa kasuwanci kan za ka yi da mai cuta kan ko ƙwarangon ne ma ya fito duniyar nan za ka yi da shi ba ruwanka da matsala amma wannan matsala ko kun fahimci alakar yau wanda yake alakar aure ce amma da zuwa ya ce zan neme shi rinka min noma a gona ta kaga ba za ka ce yana da cutar kanjamau ba amma ya za a ɗauka a bashi wanda ta zai bayyana ya saka mata to wannan shi ne mala yace in akwai dalilin da zai sa a bayyana wancan abu da aka san abu yake sai a bayyana in babu fa sai a bayyana wanda yake a bayyana kawai Allah ya taimaka as-sadis malam ya ce na shida a tarif sai kuma kwatance ya halatta a wurin kwatance ka kwatanta mutum da wata kalma wadda za ta zama tana kasa wadda in baka faɗa da haka ba ba za a gane ba shi yake nufi da ta'rif sai ce Fa'iza kanal kana al insanu ma'rufan bi laqabin in ya zama mutum yana nan sananne ne da wani laqabi amma laqabin jama'a ma'anar tashi sai ta zama ba ta da daɗi kun san akwai wanda yake yana da lakabi amma lakabin ba shi da ma'ana mai daɗi in ka faɗi sunan shi duk yadda za ka in baka ce da Allah guntu to kalmar guntu a wurin bahaushen Kano da Zaria da Katsina ma'anar ta ɓarawo kalmar guntu ma'anarta kenan technical meaning ɗinta kenan literal meaning ita ce gajere amma a wurin bakano ko bakatsine ko ba Zazzage in ka ce na guntu ne barawo ne amma sakkwatawa su ne suka ɗauke ta da ma'anarta kawai a sakkwato sai ka ji kaji hada Allah limamin ga eh wanne guntun ga kaga limami ne amma guntu ne ba matsala a sakkwato sai ka faɗa amma bakano in ka ce mishi guntu to barawo kenan to yanzu kaga wannan menene lakabi ne to duk anguwa an san shi sai ka ce guntu to ya za ka yi sai ka faɗa domin wannan ta'arifi ne ka zo kwatance ne ka zo yi lakabi ne ba ma'anan muguwa kake ɗauka ba kal a'amash kamar mai dindimi wanda baya gani sosai ka ce wani gashi nan da baya gani sosai a ce ato na gane shi to tunda da nufin kwatance ne ya halatta wal ko kuma gurgu wal asam kurma wal a'ma makaho wal ahwal wanda yake wato da wata nakasa a cikin halittar shi na hararagar ko eh wanda idanuwan shi sun abin nan sun birkice sai ce wa gairihim da makamanta ko da waɗansu siffofi jaza ta'rifuhum bi zalika ya halatta me yasa ya halatta kwatance ne a ƙarƙashin wannan ne kaga ga malami babban malamin hadisi duk duniya an san shi amma da me aka san shi da al'amash ga babban malami malamin imam malik abdurrahman al'araj ga al'imamu humay jiya nan makaranta karanta hadisin shi almajirin anas ne a tsawil duk waɗannan siffofi ne da wani lokacin sukan zama na ƙasa ko amma suka zama laƙabi ne ko inkiya to babu laifi jama'a ko kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu muna yara a unguwar mu akwai wani dattijo aiki yake na dahuwar tuwo a NTC to sai zama kowa san shi sarkin tuwo sarkin tuwo da haka ba wani abu mu kawai ko ganin shi muka yi sanni sarkin tuwo to da 'ya'yan shi suka girma sai zama ba sa son wannan kalma sai aka yi ta fitina <laughs> duk yadda kai har yau a mukiya ya rasu Allah ya ji kanshi da jimawa har yau in baka ce gidan sarkin in fa ni ban san dai sunan shi ba har yanzu sarkin tuwa kawai muka sani kuma har yanzu ƴaƴan shi akwai wani yaron shi da ya taba wata tsiwa a nan mukiya da muka taya sai muka ce da Allah gashi na yaro dan gidan sarkin tuwo har yanzu mu abin da muke kwatance kinan tuwo ƴaƴan ba sa so amma sadda muke cewa sarkin tuwo mu ba zagi bane menene lakabi ne inkiya ce <laughs> ko kun fahimta jama'a to babu laifi akan haka tunda ba wani mugun nufi kake nufi ko zagi ba mala yace wa yahrumu itlaquhu ala jihati tanaqqus amma amfani da waɗannan kalmomin da nufin nakasa mutum bai halarta ba walau amkana ta'rifuhu bi ghairi zalika kana aula da zai yiwu ka faɗi wani lakabin a fahimce shi to da zai fi ko kun fahimta jama'a da zai fi na'am mala yace fa hadhihi sittatu asbabin zakar al-ulama wa aktharuha mujma'un alayhi waɗannan dalilai guda shida ne da malamai suka faɗi cewa ya halatta a faɗi mutum da wasu siffofi ko kalmomi sun halatta saboda bukata wa dalailuha min al-ahadisi sahiha mashhura yace dalilan su suna nan a cikin hadisai ingantattu shahararru shine al-Imam an-Nawawi sai da ya kawo hadisai ɗaya akan waɗannan mas'alolin to nan ne gizo ke saka shi sai al-imam shaukani babban malami sai ya ɗauko ainihin wannan ainihin alkalami nashi sai zo rubuta wannan littafi da na kawo na nuna muku ainihin ajiya wanda shaukani ya rubuta shi ne kadai don ya nuna waɗannan maganganun da nawawi ya faɗe su a dunkule babu ja sai ce amma in aka kyakkyawan nazari to akwai abubuwan da ba za a sake su sake babu kaidi ba sai an yi musu kaidi gaskiyar lamari ba tare da mun ɓata lokaci ba don kamar yadda na faɗi tun ranar farko ba mun zauna zaman karatu ba ne a irin maganganun da kuka ji ina saɗaɗawa a ciki su ne abubuwan da al'imamu shaukani da shi da salimu suka yi ta ƙoƙarin faɗakarwa a cikin waɗannan abubuwan wato maganganun kar a fahimce su zahiri waɗannan abubuwan halal ne a'a sai da ƙaidin ikhlasi akan kaza hujjar da nawawi ya kawo ga wata maganar sai ta zama ita maganar daidai ce amma hujjar fa sai ce ba alal itlaqi ba kamar misali mutum ne ya je neman fatawa sai kawo misalin cewa ya halatta ko ka faɗi wani aibi na wanda kake fatawar din ta kama amma shi ma nawawi sai ce me da za ka yi jimillar fatawar a dunkule ka ce ala gafata malam ina hukuncin mutumin da baban shi ya kwace mishi babur ya fi dacewa da kace algafa ta malam ka dai san mahaifina eh to ya kwace mun sabon babur din nan da na ciwo bashi ya fi sauki ka faɗi a can to yanzu wannan maganar mecece hujjata sai kawo hadisin hindu hadisin hindu da take cewa abu sufiyana mijina marowaci ne mai ganin kyashi baya bani cefanen da zai wadace ni ni da 'ya'yana ya halatta in ɗiba manzo Allah ya ce ki ɗiba ba tare da sanin shi ba gwargwadon abin da zai ishe ki sai shaukani ya ce wannan hadisin ba hujja ba ne amma hadisi ne sahihi ita matsalar daidai ce amma shi hadisin ba zai zama hujja a nan ba sai ka ce me yasa sai ce saboda ai wannan mace ce sabuwar musulunta <laughs> sabuwar musulunta ce wani ya zo wurin malam bakar gumi ya ce ala gafata malam na musulunta ka musulunta eh to alhamdulillah aka sa Allah ya sa albarka babban mutum ne mai daraja nan nan sai zo ya ce malam bakar gumi to mata ta ta yi ina kiran malam ya zo suna sai malam ya ce shikenan muna nan zuwa insha Allah muna nan zuwa to me ya faru sai malam bai je ba sai aika malam laula abubakar sai ce mishi ka je in aka zauna aka gama taron sunan ka kira shi gefe guda ka nuna mai ba kyau yanzu nan mala ya mu'amalance shi ne da me da cewa sabon musulunta ne ba a dukansu da bid'a karam a ce ai bid'a ne sai aka lallaba shi sai imamu shaukani ya ce haka annabi yawa hindu sabuwar musulunta ce dan ta zo tana gulman mijinta ba za a lura da wannan ba sai biya mata fatawarta kawai Allah ya kiyaye a tashi a tafi shikenan ko kun fahimta to irin waɗannan <laughs> irin waɗannan hanyoyin ne shaukani ya biya ka kawo gyararraki akan wasu abubuwan ya ce wata magana da nawa ya yi daidai ce amma hujjar da ya kawo hujjar ingantacciya ce amma ba ta dace da wannan wurin ba shi ma salim da ya zo ƙarin aikin da ya kenan Iyakacinta ta kenan shi yasa na sa aka yi muku foto na salim ɗin dan ku je ku haɗa da maganganun nawawin da na eh, shaukani da na salim din shine yasa na sa aka yi muku photostat daga cikin wannan ainihin littafi mai suna bahajjatun nazirina dan haka sai ku je ku karanta a matsayin ɗaliban ilimi da malamai sai ku ga waɗannan gwagwarmaya amma sauran dangin mu masu son jin wa'azi kun ji wa'azi jama'a dan haka ya halatta amma a yi taka tsantsan a kuma tuno nasoshin nan da ke magana akan irin girman musibar da ke ƙarƙashin gulma dan haka duk sanda ka je za ka yi san cewa to menene ake ciki kuma menene zai biyo baya Allah ya tsare mu yanzu wata matsala da ta rage mana kamar yadda nace zamu bada wadataccen lokaci dan amsa tambayoyi ita ce matsala akan ko akwai wata hanya da zaka mu'amalanci mutumin da kaji yayi gulma da kai ka ji labarin wane ya gulma da kai yayi gulmar ka eh ya zaka mu'amalance shi kai ma sai kai gulmar shi to amma ya za ka yi shine nake so mu ji yaya salaf suke yi a cikin littafin al-azkar din nan dai al nawawi daga ƙarshe-ƙarshen littafin sai ya kawo cewa wa Hassanil basri rahimahullah anna rajulan qala lah hasan basri kowa ya san cewa tabi'i ne a gidan manzon Allah aka rene shi domin uwar shi baiwa ce ga mata annabi mai suna ummu salama anna rajulan qala lahu wani yazo yace da shi innaka tabtabuni kana gulmata kai hasan al-basri fa qala sai hasan al-basri yace ma balaga qadruka indi an uhakkimaka fi hasanati yace ai darajarka a wurina bata kai raba ladana da kai ba ma'ana in har ne gulmarka to za a ɗibi ladana an baka don haka darajarka bata kai in yi gulmar ka ba har a ɗibi ladana a baka wannan magana mai take fa'idantar mana tana fa'idantar da mu akan abin da ka ji a cikin asari in mutum ya zo yake kayi gulmar shi kai ka san ba kai gulmar ba me kama al-azkar akwai almajirin imamun nawawi da na gaya muku jiya ba almajirin imam nawawi ba afwan wani ne ya abin nan daga baya sharhin ainihin al domin shi gashi karni na goma ma ya rayu daga bayan al-imam nawawi da wajen shekara nawa da wajen shekara 600 gashi nan al-imam al-allama muhammad ibn ali muhammad ali muhammad ibn muhammad illan as-siddiqi shi ya sharhin al kuma ya sharhin riyadus salihin gashi al-futuhatur rabbaniyya ala al-azkar an-nawawiyya a cikin wannan mujalladi na uku na sharhin bari ku ji wata magana da ya kawo bayan ya kawo wannan sai ce fihi tanbihun ala anna al-ghiba la tasduru min kamil al-uqul wannan magana ta Hassan al-Basri tana nuna mana cewa masu cikakken hankali ma ba sa gulma duk wanda kaga yayi gulma to akwai matsala a hankalin shi lima fiha min tahkimil khasmi fi al insan saboda in kai gulma da shi kamar ka halatta mishi ya ci ladanka kenan yanzu nan duk ma'aikacin gwamnatin da ya san cewa idan har ya sake ya mari mai musu shara a ofis ƙarshen wata za a shi rabin albashin shi eh zai mare mai shara saboda ya san da ya mare shi to ya ba shi rabin albashin shi kenan kenan ashe dukkanin wanda yake cikin taitayin shi da hankalin shi na musulunci ba zai yadda ya gulma wani ba don ya san cewa za a ɗibi ladan shi a ba wancan din wa risala sai ya ce a cikin ar-risala a zahirin risala ta al-imam shafi'i qila lil hasan al-basri aka ce da hasan al-basri inna fulanan ightabak to kun ji magana da nake son kawo wani ya yi gulmarka aka cewa hassan al-basri kun ga anan ba waccan magana ba ce wata ce aka sinta nan wani ne zo ya ce wa hassan al-basri kana gulmata hassan al-basri ya faɗi magana da na karanta amma nan an zo an cewa hassan al-basri ne wane ya yi gulmarka fa ba'asa ilaihi tabaqa halawi sai imamu al-hassan al-basri ya aika mishi da kafaki kafaki na sweet alewa ɗauri ɗauri na alewa kaɓaki kaɓaki don da haka suke yin ta haka kama a jikin faifai to shine fabak hawan hawa gashi nan kaɓaki kaɓaki na me na alewa wa qala sai yace balagani annaka ahdaita ilayya hasanatik labari ya zo gare ni cewa ka ɗibi ladanka ka bani tunda ka yi gulmata ka ɗibi ladanka ka bani fa ka shine na rama maka ne maka alheri annabi ya ce wanda aka yi alheri ya rama ka ɗibi ladanka ka bani shine na kawo alewa ni ma na rama maka da ita qala sheikh zakariya hadha min ahsani ta'adi wal irshad ila tarki al ghiba yace wannan na fadakar da mu kuma yana shiryar da mu ga barin gulma fa innahu nabbahu bidhalika ala annahu ahda ilayhi ahsana ma indahu Hassan Basri ya nuna wannan mutumin kaɗi abu mafi daraja da kyau a wurinka ka bani shine ladanka ko mimma yanfa'u fil akhirah abinda zai amfanar da kai a lahira shi kaɗi ba ka bani fa kafa'ahu ala zalika min tayyibati dunya shi kuma sai dubi abubuwan zaki na duniya sai biya shi da su wahiyal halwa sune alewa dan haka kaji in ka ji labarin an ce ah, ala ta malam wane ya gulmakka eh sai ka samu sweet sai ka aika mishi ko ice cream sai ka aika mishi ka kayi mishi godiya kenan akan yaɗi bila ladan sallolin shi mai yiwa na azahar ko la'asar ko hudubobin shi ko tafsirin shi ko karatun qur'anin shi eh ya ba ya baka kai kuma sai ka aika mishi da sweet campo ina fata an gane jama'a kun ji na farko kenan na eh to a dama mana bayan an ke. ya ce waruwina an ibn al-mubarak rahimahullah nawawi yace har wa yau daga abdullahi dan mubarak Allah ya ji kan shi kala yace law kuntu mughtaban ahadan da a ce zan yi gulmar wani a nan duniyan nan kowaye lagtabtu walidayya da uwata da ubana zan yi gulmar su da sai in yi gulmar su li'annahuma ahqqu bi hasanati don su suka fi dacewa su ci lada na. da in zauna in ta gulma uwata da ubana da an ɗibi ladan su za a kaiwa <laughs> kun ci shawarwari ne daga malaman salaf daga ɗauka ka ba wani banza ya ci sallolin ka kuma uwarka ta ci ita da ta wahalar yunkurin haihuwarka a nakuda ko kuma ubanka da ya ta ce fa ne kuna cinye mishi kuɗi sai yake cewa wa inna ma kana walidahu a haqqu bi hasanatihi lintifa'ihi ma bi? shi abin da ya sa in ma har zai gulma ya ce gwamnati da uwashi ko uban shi saboda su su amfana gwamma su su amfana da ladan wa fihi zajar wannan yana tsoratarwa an riba daga gulma wa annaha tadurru fid dunya wal akhirah gulma tana cutarwa a duniya da lahira sannan wa tuhakkimul mughtab sannan gulma tana ainihin rugurguza wanda yake gulmar fi hasanati man wato gulma tana fa'idantar da wanda aka yi gulmar da shi saboda zai ci ladaddaki na wanda ya gulmar da shi jama'a kun ji waɗannan maganganu waɗanda daga cikin littafin al'azkar da kuma sharhul azkar ne na karanto mana su sai kuma wata matsala wadda take ita kuma ita ce ta ƙarshe insha Allahu ta'ala akan cewa to yanzu ya tabbata kayi gulmawa ne kuma ka ji wa'azozi da ayoyi da nasoshi da maganganun malaman farko cewa dai gulma babu kyau ko to kana so ka tuba ya za ka ka tuba ya ake tuba daga gulma jama'a me wajiya ka yi gulma wane da yamma ko da daddare ko a mota ko ka ci ka koshi kawai sai ka hau gulma wane misali babban malami al-imam an-nawawi a cikin littafin al-azkar ce babu kaffaratul ghiba wa tauba an minha ya ake kaffara ya baka Allah ya kankare maka waɗannan zunuban na gulmar ko kun fahimta jama'a domin kun san abin da nake so ku gane ka da aka ɗiba aka bashi dan kayi gulmar shi ba. bai kankare maka zunuban ba kuma a wurin Allah nan an yi maka hisabi ne kai da shi ta warware amma kai da Allah ba zunubin na nan <laughs> wato ita gulman nan dai gwalolo ce lallai ne gulman nan a battan ba haka ba ba ka ba zaman lafiya a lahira domin abin da ake cewa a nan yanzu an ɗibi ka ne an bashi to wannan tsakaninka da shi kenan to shi kuma Allah da ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da to yaya za a yi da kuma haƙƙin Allah shine sai mala yace ilam anna kulla man irtakaba ma'asiyatan lazimahu al-mubadara ila tauba minha wanda duk ya aikata wani laifi ya gaggawa tuba wat-taubatu min huquqillahi ta'ala tuba ko haƙƙi ne na Allah yushtaratu fiha salasatu ashiya kafin Allah ya karɓi ka sai ka bi matakai uku matakin farko an yi kulya anil ma'asiyati fil hal nan take ka tuba yanzu da ake wa'azin nan ka tuno ka taba gulma wani karka ce sai an tashi daga wa'azin yanzu nan sai ka ce astaghfirullah <laughs> shine an yi kulya anil ma'asiya ya bar wannan laifi ma'ana yanzu nan ka bar wannan laifi sannan wa an yandama ala fi'liha sannan sai nadama wa an azima Allah ya'uda ilaiha kuma ya azamar cewa ba zai sake komawa ba waɗannan irin maganganun su ne mai ahalari a ya ya fassara mana ahalari domin mai ahalari muta'akhiri ne akan wannan daga bayan wannan yanzu bayan wannan da wajen shekara ɗari biyar ma tsakanin su nawu yana sama da mai ahalari waɗannan maganganun da malam ya kawo sharuɗa guda uku yana magana ne akan me akan tsakaninka da Allah Ka yi wa Allah laifi don ka yi gulmar ɗan uwanka musulmi abu na farko ka bar laifin abu na biyu ka yi me ka ainihin yi nadama abu na uku ka yi alkawarin ba za ka koma ba sai ce wa taubatu min huquqil adamiyina yushtaratu fiha hadhihi salasa idan haƙƙin ya taɓo na ɗan adam to za ka yi waɗannan guda uku sannan wa rabi'un akwai na hudu wa huwa raddu zulma wa huwa raddu az-zulama ila sahibiha abubuwan da kai zaluncin sai kai marmaza sai ka mai da su zuwa gawa zuwa ga wanda ka zalunta kuma ya kamata ku gano wani abu jama'a dadewar zalunci ba ta halattawa misali yanzu shekara ka hamsin a duniya sai ka tuno cewa kana ɗan shekara ashirin ka taɓa satar wa kishiyar baba ka naira goma har yanzu ba ta halatta ba bayan shekara talatin yanzu tana nan a cikin littafin Allah <laughs> dama an ce wa'azin na gyaran hali ne shi yasa ka ji ba a kabbara kowa jikin shi ya yi la'asar ko in sha'i ma saboda <laughs> ko kun fahimta lallai ne kamar yadda wannan zuwa ga mai haƙƙin au talabi afuhi anha ko kuma ka nemi ya yafe maka wannan haƙƙin wal ibra ka tabbatar ka kubuta فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة دان هكا دوان دي يقول ما الدولة يتوبة تودا ننصاري قد هدو لأن الغيبة حق آدمي دومن قل ما حكي نينات أدم ولا بد من استحلاله من اغتابه دولة سيشي وان دي يقول ما يعني مچيوا وانا كيافي مني تسيما لن يچي وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فجعل لي في حل؟ idan ka zo ka ce wani na taba gulma ka dan Allah ka yafe mun shin yayi am la budda an yubayyana maghtaba bihi ko ka dole sai ya faɗi gulmar <laughs> wato kun sa abin da ya bani dariya wato kai da kai gulmar yanzu ka shiga uku shin wai malamai suka ce in ka ce wani na taba gulma ka ka yafe muni ko kuma wani da Allah bana dai na samu ta zan tafi aikin haji da Allah duk abin da ke tsakanin mu a yafi juna yace wallahi ba komai Allah a ta ma addu'a a ta ma addu'a shin kai wannan dungun ya isar ko ko sai ka faɗi asalin gulmar yace fihi wajhani malamai suna da fatwoyi guda biyu da ashabi shafi'i albajiran imamu shafi'i su kadai rahimahumullah ahaduhuma yushtaratu bayanu. wasu malaman suka ce an yi sharadi sai ya bayyana sai ka faɗi kalmomin da jumlolin da haruffan da kai amfani da su fa in abra'ahu min ghairi bayanihi lam yasih waɗannan malaman suka ce in ya nemi ya yafe mai ba tare da yayi bayanin asalin gulmar ba suka ce bata inganta ba kama lau abra'ahu ala malin majhulin kamar yadda da cewa zai ɗibar wa wani dukiyar da bai sani ba ya zo ce wani da Allah ka yafe min na taɓa ɗaukar maka wasu yan kuɗi wallahi ce wallahi ba komi ba komi ba komi ya wuce waɗannan malaman suka ce a sai ka faɗa mushi kuɗin wani eh ka tuna dubu hamsin ɗinka da kai ta nema eh dama ni da ɗauke ta ce la ilaha illallah dubu hamsin ɗin a kanta ne kaza a wallahi shi to waɗannan malaman da suka yi magana akan irin wannan nau'in kun san na sha faɗa muku mazhabin Imam Bukhari kenan to haka a wajen gulma ma suka ce bata yi ba ba ta yafu ba sai ka faɗi abin da ka faɗa <laughs> wasani nau'i na biyu na malamai sai suka ce me la yushtara ba dole ba ne ba a sharɗanta sai ka faɗi ba li'anna hadha mimma yutasamahu fihi sai suka ce saboda gulma tana daga cikin abin da ake yasa wa dan adam fala yushtaratu ilmuhu ba a sharɗanta dole sai ya san me ka faɗi ba bi khilafil mali yace sabanin dukiya amma bari ka ji abin da al-imam an-nawawi wal awwalu azhar magana farko ita tafi karfi ita ce sai ka faɗa tawa na ran nan da ka wuce wallahi kana wucewa sai zan shirya Allah duban shi Ina tafiya kan shi a gurbi ta haka duk sai ka kwatanta yadda kai dan ya san me ya tsakanin ku da shi <laughs> sai ce mai annal insana qad yasmahu bil afwi an ghibatin duna ghaiba don akwai gulmar da zaka iya yafe wallahi wata ba zaka yafe ba ka ce to wato da ji duk gari ana zagi na akan kaza dama kai ne eh to wallahi ban yafe ba to lallai sai ka faɗi nau'in gulmar sai ce fa in kana sahibal ghaiba mayyitan aw ghaiban faqad ta'azzara tahsilul bara'a minha to in ya mutu fa wanda kai gulmar ko kuma baya nan ya koma fatakwal da zama ko maiduguri ko akwa ibom ya za ka yi kaga shi yasa na ce abin matsala ne lakin kalal ulama sai malamai suka ce to a irin wannan hali yan bari an yi kusiral fara lahu sai shi wannan da ya tashi shi da wana ya mutu kuma kun san matsala idan kana da zalunci da kai wa mamaci kun san fitina da ke ciki matsala ce ta yiwu ka roƙi Allah bai nufe ka da gafara ba ran da za ku haɗu ranar kuma ba gafara ita ce ba gafara a kiyama ba wanda zai yafe maka ko babanka ne ka zo ka ce wallahi baba na tuba zai ce ina sannonin ka din nan nake fata na ɗiba a bani dan in haye in ya na yafe maka lissafi zai karye mini ba a yafe a ranar kiyama ba wanda yake yafe wani <laughs> haka in ya zan wanda ka zalunta matacce ne to wallahi al'azimi matsala ce aka ce sai dai ka yawaita istighfari wa du'a da yi mishi addu'a wa yukfira min alhasanat sannan kai kuma ka yawaita kyawawan ayyuka me hikima kyawawan ayyukan saboda in an je lahira Allah bai yafe ka ba shi kuma bai yafe ka ba in an zabtari kashi talatin bisa ɗari na hasanatu ɗinka an bashi saba'in sai su kai ka aljanna amma in ya zan yan kaɗan ne fa ko kuma sallolin ka ne na farilla ba ka ƙara da wasu nafilfili aka ce to duk sallolin farilla ka an ɗiba an bashi sai a koma ba ka da komai sai a ce to tafi wuta dan haka sai ka yawaita ayyukan alheri sai ya ce wa'alam ka sani annahu yustahabbu li sahibil ghiba an yi minha shi kuma wanda aka yi gulmar shari'a tana neman shi da in an neme ya yafe ya yafe wala yajibu alaihi zalika ko da yake ba dole bane amma shari'a na bashi wannan shawara ya mishi wannan nasihar li'annahu tabarru'un wa isqatu domin wannan abu da zai yi aikin alheri ne ka yafe wa dan uwanka sannan kuma baka sauke wa dan uwanka wani nauyi ne fa kana ila khairatihi dan haka wannan zai kara mishi alheri ne walakin yustahabbu lahu istihbaban muta'akkidan al-ifaq sai dai ana matukar son ya yafe din amma fa in bai yafe ba hakkin shi ne kenan yanzu in ka ce wani ka yafe mini yace ce san ban yafe ba sai ka ce je ka kai abin da za ka yi ai Allah ma ya gana tuba a'a ci gaba da lallaɓar shi hakkin shi ne ko kun fahimta jama'a yaya za ka yi akan irin wannan shi ne sai kai muwazaba in ba na manta ba al-imam al-ghazali a cikin ihya'u yace in ka zo yau eh bai dauka ba sai ka ce to shikenan Allah ya ba mu alheri Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana sai ka koma bayan kwana bakwai sai ka sake dawowa assalamu alaikum to ni ne dai dan wannan naka da ne gulmaka da Allah har yanzu dai ina roƙon arziki ce ta muka bani wuri ba kaza ba kaza ba ce shikenan ba komai kana nan sai ka ji mahaifin shi ko mahaifiyar shi ta rasu sai ka sheko da gudu da likafani ka tafi kai ne gaba wajen haƙa kabari da sauransu ka ka ka kaza ka kaza ka kaza ka zo to Allah ya bada ladan hakuri Allah ya bada ladan hakuri Allah ya yafe mana muna fatan dai har yanzu dai muna nan muna roƙon arziki kai ta neman dalilai da za su sa har sai ya karbi wannan abu ko kun fahimta jama'a yawwa sai malam yace li yukhallisa akahu almuslim min wa bali hadhihi almusiba saboda ya kubutar da dan uwan shi daga bala'in da ke cikin wannan musifa ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو ومحبة الله سبحانه وتعالى domin in yi haka shi zai samu rabo zai samu lada Allah zai bashi lada don me dan ya yafe wa dan uwan shi sannan kuma Allah zai so shi kuma Allah zai yafe mishi qala Allah ta'ala Allah yace wal kadhimina al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinina masu kame fushi da waɗanda suke yafe wa mutane waɗannan masu wannan siffar mutanen kirki ne kuma Allah na son mutanen kirki ka ji kana yafe mishi ka zama mutumin kirki a wurin Allah kuma Allah na son ka ashe ka ga yafewa za ta ga maka alheri ka yafe din shi ya fi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ba tare da ainihin wato tsawaitawa ba waɗannan su ne sakonnin da muka iso mu isar wa ainihin jama'a kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mana kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga afkawa cikin wannan mugun aikin da kuma ainihin makamantansu daga ƙarshe banda ainihin wannan waɗannan littafai da na faɗi jama'a akwai wani littafi wanda Sheikh Hussein Al-Hawaii ya rubuta mai suna Al-Ghiba wa asaru hasayye fil mujtama'il Islami gulma da mugun tasiri da muguwar barna da gulma take haifarwa a cikin ainihin al'umma ta musulunci wannan littafi gashi tare da fassarar shi na turanci na zo da shi saboda yan uwa waɗanda suka iya karatun boko waɗanda ko suke da rauni akan larabci duk kusan abubuwan da muka faɗi a wurin laccocin nan tun daga kasar na ɗaya na biyu da na uku suna nan jimillance a cikin wannan littafi asalin shi da larabci ne amma gashi nan darussalam ainihin wato a'a international islamic publishing house darubun hazmin su suka ainihin buga wannan littafi shi na ainihin ana samun irin waɗannan littafai galibi wurin masu sai da littafai yanzu insha Allah ta'ala to yana da kyau ainihin a samu wannan littafi a karanta sannan akan sultan.org www.sultan.org za ka samu ainihin ire-iren waɗannan littafai da fiye da ƙari ma a kansu sannan sai wani littafi wanda darussalam ita ma ta babba'a shi gashi al-ghiba backbiting and its evil effects on muslim society gashi nan salam ne suka yi gulma da muguwar barnar da take a cikin ainihin zamantakewar musulmi to lallai waɗannan littafan ya kamata a same su jama'a a karanta su a karantar da su da sauransu sannan daga ƙarshe jama'a kun san daga cikin bala'in da ya kai wannan muguwar ɗabi'ar ta yaɗu shine galibin mutane sun tashi sun ga iyayensu suna gulma ne kuma galibin mutane sun tashi suna gulma iyayensu ba su nuna musu wannan gulma ba ce don haka abubuwan da ake faɗi na kalmomin gulmar ma har ma sai mutane suna ganin ba ma gulma ba ce in ba dan yanzu da muka ji abubuwan da shari'a ta faɗi ba to yanzu ina mafita game da 'ya'yanmu da ke tasowa shine kar mu sake mu bari muna yin gulma balle har 'ya'yanmu su tashi su ji muna yi na biyu in muka riski 'ya'yanmu suna gulma me mafita Ku faɗakar da su amma faɗakarwar ba da duka ba ba a ba da tarbiyya ko tsoratarwa game da munkari ga yaro da duka ko da tsawa ku kiyaye wannan jama'a hadisi ya zo sahihi cikin muslim annabi ya ga agolan shi umar yana cin abinci da mai da hannun hagu sai ya ce mishi a'a ci da hannunka na dama ya kai yaro sannan ka ambaci sunan Allah sannan ka ci gabanka da haka ake tarbiyyar yara jabiru dan abdullahi zuwa ya ɗaki kawai sai ya faɗo bai yi sallama ba manzo Allah bai ce fice a'a sai ya ce koma in ka koma ka ce assalamu alaikum idan na amsa sai kuma ka ce in shigo in na ce maka eh sai ka shigo je ka kai haka yanzu sai fita ya sallama annabi kuma ya amsa sallama ya ce in shigo annabi ya ce eh sai annabi ya ce mishi haka ake yi haka ake tarbiyyar yara kun san abin da ya sa hayaki na bid'a bai shiga kwakwalen yara ba to da haka in ka ce za dan bid'a ne lokacin sai an kaura mai mari misali a'a amma waɗannan yara sabuwar kwakwalwa ce da su ko kun fahimta me mai risala ya faɗi yace saboda tarbiyyar yaro yana karami kamar zane ne akan dutse duba ka gani ko cok ka sa akan dutse zaka yi zane cikin gaggawa zai yiwu shi zaka za yi zane akan dutse karta za yi a hankali a hankali har ya zauna dan haka jama'a ‘ya'yanmu kar su same mu muna gulma in kuma mu muka same su suna yi mu nuna musu cewa wane e ai wannan maganar da kake yi ai ita ce gulma sai da haka kai ka sake yi ku kuma da ya zaunar da ku ya ne muku irin wannan maganar to ai wannan maganar da yake faɗi ita ce gulma yadda yake da laifi haka kuma kuke da laifi don haka in kun ji wani daga cikin ku yana ba ku labarai irin wannan to kar ku sake sauraron shi ku nuna mishi cewa babu kyau jama'a mun gane wannan da kyau wato gyaran tunanin dan adam ko yana buƙatar a ɗauki lokaci amma ina da yaƙinin da za mu samar da ire-iren wannan tarbiyya a cikin gidajenmu eh to nan gaba za a samu al'ummar da ba ta gulma misali yaya manzon Allah ya mu'amalanci Aisha gulmatai tawa ta kishiyarta sai ce mata a kin yi gulmarta ki sa tsinke ki yi sakuce kalmar da kika faɗa ta kai in aka cuɗanya ta da ruwan teku ta gurɓata ruwan teku shikenan dan haka jama'a mu kiyaye waɗannan abubuwan za mu saurara a nan insha Allah ta'ala don mu bada sarari domin yin tambayoyi waɗanda aka rubuto insha Allah ta'ala na'am na'am na'am to wannan yana daga cikin maganganun da wasu malaman suka faɗi akan cewa yayin da kai gulmarwa na ka ɓata mishi suna ko ka zubar mishi da mutunci kaddara ya yafe maka to amma dameji da illar da gulmar ta mishi shine mai yanzu yana yawo ne ana kallon shi mutumin banza to akwai haƙƙi a kanka kai kuma ka dawo ka je ka karyata kanka lokaci ne na gidan rediyo yanzu sai ka tafi gidan rediyo ka ba su naira dubu biyar a sa ka ce jama'a wanda ya sani to ni din ne wanda bai sani ba kuma ni ne wani na kewaye tudun waɗannan kakab na zagi wani da wani ina cewa kaza wallahi ƙarya nake jama'a eh kuma na tuba Allah ya yafe ni jama'a kuma ku min aikin gafara kenan kaga yan gidan rediyo ma raban su ya rantse yawwa shine <laughs> Allah ya kyauta to wannan yake cewa shirruwaito hadisai ta hanyar maliku da yabon shi a inda ya dace da ibn hazmin gaskiya wannan tambayar malam ka karanta ta ku abin nan lokacin kullum sai gaya muku malaman makaranta na firamare su suka iya karanta yan matsi matsin rubutu wannan ce idan wajen yi ma wani nasiha akan wani abu da yake aikatawa mara kyau sai ka ba shi misalin wani da ya iya bi wannan hanyar amma bai wanda ya bi wannan hanyar ko amma bai ci nasara ba ba tare da ka ambaci sunan shi ba ko siffar shi shin mutum ya ainihin kubuta daga gulma ya kubuta za ka iya misali <clears throat> akwai wani ma a anguwanmu da ya taba kaza amma misalin ya zama kuma misali ne hai misali ne na gaskiya don kar kuma kai karya <laughs> ka ga dangwalolan kenan ce akwai wani ma da ya taɓa yin irin waɗannan abubuwa ga shi ga shi ga shi ga shi ba tare da ka ambaci suna ba babu laifi insha Allah to wani kuma yana amfani da mu ne a matsayin nashi gidan rediyon bai biya ko kwabo ba wai ce ina roƙon yan uwa da ke wannan wurin wa'azi maza da mata eh wanda na taɓa yin gulmarsa <laughs> eh, ya yafe ni dan Allah Allah ya gafarta man amin ɗan uwanku a musulunci to amma <laughs> matsalar da makaranta daga nawawi ai akwai saura sai ka zo ka faɗa eh ka faɗi kanka ka faɗi abin da ka faɗa a kansu Allah ya yafe mu <laughs> eh eh wani mutum ne gulma yana yaro yanzu kuma ya gane cewa ba daidai bane ba komai ai yaro ba shi da littafi na rubutun alheri ko ayin alherin zunubai sai dai in yi alheri za a rubuta mai da tasbihi yana yaro sai a rubuta mai amma gulma da ya ba za a rubuta mishi ba Allah ya kiyaye eh matar aure ta zo tana faɗa wa ƙawarta ko yar uwarta halin da suke ciki da mijinta wanda waɗannan halaye za su fassara mijin mutumin banza ne gulma ce sai dai in tana faɗa mata ne da zimmar cewa ita ɗin nan za ta iya samun nata mijin ta shaida mishi don ya zo ya wannan nasiha wato in hanya ce ta gyara akan haka babu laifi eh, a cikin karatu ice ah, an gabatar da wasu abubuwan ba sai ku yi haƙuri gaskiya don ko kuma ku ringa karanto min jama'a eh eh a ai dama kai ma kaya haka ne don ka faɗakar da shi ya yi gulma da kai ya baka ladaddakin shi ne to ai ba so kake kace kuma to ka ci gaba ba ina nan da katan katan din alewa a wato kamar habaici ne kai mishi a fakaice ko ce wato gulmar da ka gan ka ci gaba da yi ni ga abin da zan rinka baka kai kuma kana bani sallolinka misali da zakarka eh Allah ya kyauta Allah ga wata malam wannan yace wanda baka fahimci rubutun ba eh. yace shin ruwaito hadisi ta hanyar maliku da ya yabon sha inda ya dace ko ibn hazmin kare bisa inda ya dace sannan kuma shi wannan mutumin kuma sai ishara sai ya zo ya nuna kuskurensu a wani wuri da niyyar cewa gyara ne shin wannan zai sa wata bai zama gulma ba gulma ba ce wato ai ibnu hazmin a nan wurin yabo yakan yaba ya ce isnadun fihi malikun kasham ya ce idan isnadi akwai maliku a ciki kamar hasken rana ne to amma kamar yadda na ce inda ibnu hazmin yake kuskure yana israfi ne yana barna ne shine baji ne ya taɓo shi baji shi kan shi ba dan ba dan tsakanin baji da imam malik wajen shekara ɗari uku ce ko ko fiye da haka to domin kawai ka zo ka ce misali baji ya yi wa ibn hazmin laifi sai ibn hazmin sai ce kwala imamu maliku babu dalili akan haka to yakan yi haka ne dan ya kaskantar da su baji ba daidai ba ne don haka babu malamin da ya taba cewa abin da ibn hazmin yake yi daidai ne malamai ba su daidaita abin ba amma kuma ba sa condemning ibnu hazmin gaba ɗaya sai su ce a ba shi uzuri saboda ɗan adam ne kowa akwai inda gazawar shi take bayyana wani bai da haƙuri wani in ran shi ya ɓaci bai san me ya kamata ya yi wanda me zai je ya komo ba sai ta gwalgwala komai ma ta fanjama ta fanjame to ibnu hazmin yakan yi haka wato abin da ya faru jama'a asali bari ku ji ibnu hazmin dan boko ne sociology ya karanta yana jin turanci yana jin latin yana jin greek dan boko ne sannan yarima ne dan sarki ne sai zan yana da kasaita sai ya zo ya yi kuskure a masallaci sai malamai suka gyara mai sai ya zama embarrassed wato shi nan yanzu kamar shi babban dan boko kamar shi ranka ya dade to amma sai ya karbi gyaran da ya karbi gyaran shine malam an ranka dade an shigo masallaci ba a zama sai an yi sallah nafila raka'a biyu ta yadda masjid to shikenan ba komai sai daure ya tashi yayi wannan sai ya shigo masallaci bayan sallar la'asar sai ya bi waccan fatawa sai tashi sai nafila yana idawa kuma sai wani ya zo ya <laughs> Allah ya kara ma martaba kuskure ne ba kyau ya ce a ran nan na ki kun ce in yi yau kuma na yi kun ce ba kyau sai suka ce eh haka abin yake sai ce ku nuna min wanda ya fi kowa iya fikihu a garin nan sai na koyi fikihun da ba za ku sake cin gyara na ba to kun ga malamai irin su ibn al-arabi irin su baji sun san shi a lokacin da yake typical bai san komai game da addini ba eh shekara shi uku sai dawo sai zama babban malami cikin shekara uku sai zan yayi karatun da ya shallake su su da suka dade shekara arba'in a malanta to sai ya zo yana maganganu sai su Allah ku rabu da shi yaushe ya karatu dan haka in ya je gano abin da basu gano ba gashi da kaifin hadda in ya gano abin da basu gano ba ya zo ya faɗa sai su ce ƙarya ne in ya tashi wani lokacin sai ce yana da hujjoji guda ashirin da tara duk sai ya kawo su da ka sai biya rikita su gaba ɗaya sai aka watse daga makarantarsu in aka zo yana karatu ana kabbara ane wasu baji dariya shine sai abin ya tayar musu da hankali ana cikin haka sai ibn al arab ya dawo daga iraq ya je ya samo sunan ibn majah da tirmidhi ya zo ya samu andalus ta rikice yanzu ba wanda ake saurare sai ibn hazm sai marmaza sai ce to a ɓoye waɗannan littafan sai ce don wannan mutumin haka ma yanzu ɗan abin da ya haddace yana ba mu wahala in ya samu wannan tafka ya haddace to matsala ta karu to a wannan halin sai ya zama in ya zo ya ce mas'alatun haka yake gabatar da littafin shi sai ya ce ga matsala idan mutum ya kaza kaza kaza kaza kaza sai ce malaman fiqh sun kasu duk sai ya kawo maganganun su da hujjojinsu sannan sai ya bi duk maganar da bai yarda da ita ba ya yi kaca kaca da ita da haka ya rubuta littafin ba ruwan shi da kowa sunan littafin al-mujalla da suka karanta sai suka fara raddi sai ku dube shi shashasha ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to da ya tashi sai ya canza salo sai ya ce to yanzu abin da za a yi bari ya zo ya sharhin littafin to a wurin sharhin nan ne ta ɓaci duk inda ya san sun faɗi bakan magana in ya zo sai ya kawo ya kawo ya kawo ya kawo sai bakan magana wani lokacin sai ya jefi imam maliku ya ce ko malikun me to sai baji ya ji kamar zai mutu shi kuma bai san taba maliku ko kun fahimta to da yake dan boko ne wani lokaci yana jin turanci har haruffan har har turanci yakan sa misali yakan sa alifun da kasara ma'ana alhamza da kasara sai sa dalun sai sa wawun sai sa ta'un idiot sai sa exclamation mark guda uku ko biyar idiot shine banza ko shege eh. <laughs> Ahmad Shakir da ya sharhin littafin da ya tahqiqin littafin kun gane Ahmad Shakir da yake bejin turanci da ya hakikin littafin in ya zo daidai wannan kalmar sai ce hazihi kalima a jami'a ce wannan gwaranci ne ko kuma kuskure ne ibnu hazmin ne shi da lokacin sai in yi dariya a ƙasa sai in dan gyara haka sai in ce turanci ne don yana jin turanci shi to ka san yan boko kuma sai da in gausa <laughs> ne in ya larabcin ya larabcin shine sai ya rufe da cewa idiot <laughs> to kaga misali wanda zai ce imam malik idiot ba ladabi amma ba wai asalin malikun yake hari ba kai da kake son maliku kai yake so ya bata wa rai to kuskure ne malamai gaba ɗaya ba su yarda da abin da ya ba in kana son ganin adalcin da aka yi tsakanin ibnu hazmin da baji da ibnu arabi akan faɗan su karanta littafin sayarwa alamin numala imamu zahabi duk da ya gama ya faɗi kowanne kuskuren shi da abin da ya ja aka yi haka sai ce to shi wannan mutum Allah ne ya mishi baiwa a tsakaninsu amma sun riga sun rena shi yanzu takan faru akwai yan boko suna nan da yawa yanzu suna can suna karatun musulunci da sun dawo sun bayyana asaha ta ilimi sai su fara faɗa da su da malamai ko kun fahimta saboda za a ce ai an boko ne ko kuma a ce a ah, nan yace zauna fa nan yazo yana alwala bai daidai ba wato su suna tuno me ya faru a baya to amma shi kuma wancan ilimin da yake da shi na boko ya taimake shi da ya tafi zai arabiyar nan da nan sai arabiyar cikin sauki ta samu ko kun fahimta gama shi yasa yanzu international islamic university da ke malaysia ai ta kullo da wasu programs wanda dan boko ya daure yake shekara guda ba shakka yan arabiya sai sun jijjiga da shi in ya dawo yanzu da akwai yan boko da yan najeriya sun tafi can to yanzu nan da shekara biyu sai ka kai da ka san professor wane professor ne na english sai ka ji ya zo yana tafsiri yana nakadinka kuma sai ka ce a ah, ba profesan turanci bane a ina shirin bana ya wuce da na da ya ji ya sake shiri kai kuma kana na arabiyar taka ka zama mu'arrab Allah ya kiyaye eh na'am gane da irin hirace-hiracen da mutane suke akan shugabannin su na'am ayyukan da suke na daidai da wanda ba daidai ba shi na a sashi a cikin gulma duk gulma ce ka zo ka zauna kana hirar yar aduwa ko na ba ko ciyaman ko wane ne ko wane ne mecece kake yi laifuffuka ne kake fadi gulma ce to dan gani da hirar shugaban kasa malam ya ce eh. yanzu yaya za a iya same shi tuba mene mutum ne gulmin shugaban kasa eh. yaya za a yi je samu shugaban kasa ya tuba appointment zai nema ita neman appointment kaga gobe ba zai kara ba waya zai tafi wurin shugaban kasa ya tuba sai ka tafi wurin chairman ɗinku ya kai ka wurin gwamna gwamna ya kai ka wurin shugaban kasa to kaji wai kaji gashi masu karatun jarida sun ce ka rubuta a jarida to malam wannan rubuta a jarida ce mai girma shugaban kasa na yi gulma na ce kaza kaza kaza kaza eh wanda yake shacin eh. da ya fahimci kusan yanzu dukkanin wajejen da ake zaune inda ake zama eh. ofis ne ko makaranta ko ma ina ne gulma ake yi eh. to yanzu yaya mutum zai yi kenan shi ne an faɗi yadda za ka yi sai ka tashi daga wurin ba an batar ba wannan ce idan mutum ya bayyana mishi Eh, na roke shi din amma sai ya kiyafewa to ya zan yi ai mun bayyana wannan ko na ji wasu malamai suna cewa ai kenan Allah ya yafe ni a kadiriyar da magana take malam ce a gaba ta biyar da kai bayani da nawa yake magana kan gulman da ta halarta eh. to shi yana fahimtar cewa kenan in mutum ya zama mai bayyana sako ne hmm. kamar ya halarta a zauna a dandali ana zagin shi kenan a rinka zagin shi saboda yana gulma a saboda yana aikata Eh. a bayyane mutane eh. sun san yana yi eh. kenan ya halatta mu zauna muna hiran shi muna ta ga yancin gulun abu a ta inda haja ko kun gane shi yana cewa yana fahimtar wannan gabar na nuna mutumin da ke bayyana sabo tunda wai shi ya bayyana mana mu ma mu taimake shi mu boosting mu ƙara bayyanawa <laughs> ko kun fahimta mm. a ba ruwanka da shi sai in munasaba ta kama wato asali kawai jama'a ku kiyaye abin duk da baka da alaka da shi ko baka da alaka da shi kawai shi kenan eh na'am eh malami ne yake wa'azi yana faɗin karbu da yana da dalilai mu ko muna gefe guda muna ji sai dai mu ba mu yarda da waɗannan abubuwan da yake suka ba tare da dalilan shi ko to ya halatta mu zauna mu kuma muna tattauna maganganun da yake faɗi waɗanda mai yiwa za su kai zuwa ga aibanta shi cewa ji magana kaza da ya faɗi hadisin da ya kama bai tabbata ba ji magana kaza da ya faɗi bayan nawa ma ya ce shirme ce gulman shi kuke yi me mafita ku je ku same shi yadda za ku tuntube shi ku tattauna akan wannan <laughs> na ba ta an gane na eh eh eh eh ka eh. mayan mishi amma ita ƙaryar da kaifa tana nan shi ne jama'a Allah ya kyauta na cewa ma wanda yake idan wajen yi ma wani nasiha akan wani abu da yake aikatawa mara kyau sai ka ba shi misalin wani da ya bi wannan hanyar amma bai ci nasara ba ba tare da ka ambaci sunan shi wancan ko siffarsa ba eh. shi mutum ya karanta ta yawa mutum ya karanta wanda ya ce idan ya kasance mutum yana shugabanci hmm. sai aka kawo mishi gulmar wani hmm. shin ya halatta ya aika a kira wanda aka kawo gulman nashi sannan ya sa shi ya maimaita maganar a gaban wanda aka kira wannan ba zai zama cin fuska wannan ba wato wani ya kawo maka gulma kai ne babba sai kai tunanin cewa wannan gulma ce ko sai ka fahimci gulma ce sai ka kira wanda aka yi gulmar tashi haka ne za ka yi haka amma in me in ka fahimci gulma ce amma ai mun gabatar a baya in ka fahimci nufi ne na gyara fa in kai haka kuma ai shi ka kunyata shi ka kyare mai baya kenan yanzu kadai abin da zai halatta maka ka kira wanda aka kawo magana a kan shi shine in ka zargi mai kawo magana da cewa magulmaci ne za ka yi haka ne dan ka kure shi wannan ya zo kan salaf sukan yi haka yana nan a cikin wannan littafi al'azkar wannan abin da ka zo ka faɗi din nan eh idan abin da ka faɗa ya kasance gulma ce to ka zama mai gulma idan abin da ka faɗi ƙarya ne ka zama fasiki wanne ka ɗauka sai ce a yafe mai ba zai kuma ba wato kenan tun farko da ya kawo labarin me ya kawo gulma ce ya kawo ko kuma ƙarya don haka ya zo yanzu ya faɗi maganar sai ya ce to shi kenan za a abin nan ba za a kira mutumin ka ba saboda haka Allah ya kyauta na'am wannan yana ta maganar da ka kawo malam haƙaƙewa ɗin nan eh. kan magana to waya zai bi wurin haƙaƙewa wato eh. wurin tabbatar da gaskiyar ita maganar da kuma yanda zai fuskanci yanda aka kawo mai ita maganar <coughs> yau yin haka ce kana mulkin jama'a ai kuma ya kamata kana da dabaru na iya gano maganar da aka faɗi gaskiya ce ko ba gaskiya ba mafi karancin dabara ita ce mai sa ido sai ka sa ido a kan wanda aka kawo magana a kan kai da komowar shi waɗanda da ba ka sa ido a kan haka yaro ne kake da shi a ofis kana ɗaukan dubu goma ka bashi ya je ya yi maka kaza sai ka zo aka ce zan kai daɗe e naira dubu uku ce fata ke yin wannan abu amma shi kuma sai zo ce maka naira dubu goma to ran nan sai asirin shi ya tonu sai ya zo ya ce ai abin ma ya kai dubu goma sha biyar a halin ga wani wanda ya san sirrin abu sai daga baya zai ce kai daɗe wannan dubu uku ne fa to yanzu ya za yi sai kai kokarin haɗa shi da wani misali wanda ka amince wane eh ku je kaza amma ka samu ido kaza a nawa za a siyo abu kaga ba a yi muraqaba shi za a lura da shi bai san ana lura da shi ba da makamantan haka dai mutumin da yake shugabanci yana da irin yan dabarbaru da wayau nashi wanda zai iya wannan yake malam ya kamata mutum ya yi wajen ya hana mutane daga kawo mishi maganganu game da gulma ko jita-jita ya danganta idan ya zama mutane sun mai da kai daba ta kawo maka gulma kai tsaye sai ka ture su jiharan wanda ya sake kawo maka magana ka ture su in ku a sai in munasaba ce ta kama to sai ka zama kana da ɗabi'ar da an kawo magana sai ka karyata mutum ce da Allah wa ne eh, ba ni san irin waɗannan maganganun tashi ka tafi tashi ka tafi misali yana tambaya ne wace hanya zai biya hana mutane kawo mishi gulma ina fata an gane Allah ya kyauta na'am to ba za a karasa waɗannan din na'am wannan mutum ne aka ɗaura masa aure da ƴan mata biyu hmm. a rana ɗaya ya za ta kasance wurin shiga ɗaki a'a ya danganta a ai kullum zaman aure zama zama ne na fahimta an ce rana ɗaya ce aka ɗaura mishi aure da ƴan mata biyu ne ko zawarawa biyu ko mata biyu ko uku ko hudu ko ɗaya ne zaunar da su zai yi to kun ga dai yau aka ɗaura auren nan gaba ɗayan ku don haka wance zan fara ainihin zama a ɗakin ki kwana bakwai sannan in koma in yau wance kwana bakwai sannan kuma sai in ci gaba da raba kwanaki da gwargwadon yadda muka yi yarjejeniya haka ta yi eh, a'a yaya kuke gani to gashi an ɗaura auren nan naku rana ɗaya sai wanta ta ce a'a ba komai ka zauna ɗakin ta kwana bakwai ka dawo ɗaki na yayi ko kuma sai kai amfani da abin da ya bayyana da yaushe aka ɗaura auren wance da safe wance kuma fa da azahar to ta safe ta zama ita ce ta farko domin da ka mutu lokacin ita za ta yi maka ta kaba waccan fa sai dai ce kuka ba ta kaba ashe kenan yanzu in kai amfani da wannan ma zaka iya samun mafaka akan haka amma bari ku ji game da zamantakewar aure da rabon kwanaki shari'ar musulunci ta danka a hannunsu ne gaba ɗayansu da shi da su yayin da aka yi irin wannan wannan ta kwana bakwai wannan ta kwana bakwai me zai biyo baya ran za koma ran da za ka koma ɗakin waccan a ci gaba da rabon kwanaki ko zama za ka yi ku yarjejeniya to kwana nawa nawa za mu rinka rabon kwana daidai shine mafi karanci a wurin shari'a kwana hudu shine mafi yawa a cikin shari'a wanne kuka zaba kwana daidai ko kwana bibi ko kwana uku ko kwana hurhudu duk wanda suka zaɓa a ciki aka yarjejeniya ya halatta amma in aka yi saɓani fa wanda ta ce kwana ɗaiɗai wanda ta ce bibiyu to an yi saɓani ko to anan ana da mafita guda biyu mafita ta ɗaya ita ce hukumul hakim yarfa'ul khilaf kai sai ka yi hukunci wanne ka zaɓa ya yi ba san zuciya ko kuma sai a koma al'aslu shine asali shine kwana ɗaiɗai ba dan an goyi wancan mai kwana ɗaiɗai ba a'a an yi saɓani to sai a koma ga asali sai a ce to shikenan yanzu tunda kanku ya kasa haɗuwa akan abu ɗaya to za mu ɗauki asali ko kuma ni a matsayina mai gidan na ɗauki kwana ɗaya ko kuma na ɗauki biyun ko kuma duka saɓa musu ka ce ni kuma na ɗauki kwana uku uku Allah madaukakin sarki ya taimake mu ku karanta littafin al na al-Imam Ibn Qudama al-Hanbali Allah ya gafarta mu mallan wannan sun rubuto cewa da Allah ya taya su addu'a wai mace ce da mijinta kwana 20 ba a ganta ba to Allah ya kiyaye Allah ya sa a ganta wata mace ce ta bace kwana 20 ba a ganta ba gaskiya saboda Allah ina ganin dama na so in samu wata munasaba da zan yi magana a nan garin jama'a asalin magana gaskiya na so ne ma in yi amfani da yan jaridu domin maganar ta yadu wato gaskiya saboda Allah jama'a daga watanni uku akwai rahotanni